Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gana da shugaba Obama ziyarar aiki Amurka kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da yaƙi da Boko Haram. Buhari wanda tuni ya komo gida ya ce sai zuwa Satumba zai naɗa ministoci da nuna yaƙi da cin hanci zai yi awon gaba da ko dan APC ne da aka samu da laifi. Jigon APC Isiyaku Ibrahim ya nuna murna. Wallahi na yi ji daɗin jaddada faɗin gaskiya akan abin da ya yarda da shi. Yan ta'adda sun sake tada bama bama a tashoshi biyu a Gombe da ya kawo asarar kimanin rayuka talatin. Wannan ya zo ne daidai lokacin da babban hafsan sojin Najeriya Manja Janar Bura ta yi ya sauya sauya takin yaƙi da ta'addancin zuwa zaman lafiya dole. APC to slide Nigeria into one party system. Ba za mu bari APC ta mayar da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya ba in ji Metu na PDP da yake suka rikon kwarar Amina Zakari a hukumar zaɓe. Take ɗan APC injiniya Hassan Iraduwa ya yi martani. PDP ta tsorata saboda kayan da ta sha na baya. Yayin da EFCC ta gayyaci toyin saraki da Zainab ɗakin gari kan tuhumar badakala katagun kuma an yi jana'izar tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne Aminu Sale wanda ya rasu yana mai shekaru 87. Nasiru Adamu Ali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabu inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Muhammad Mustapha. Mu koma kan da kyan magana. matsalar da muke in ka duba gidaya da ake dubi da shida za nuna mana cewa matasan ƙasar nan kullum abinda ba ke da in the increase yawan population na yawan jama'a matasa kullum karuwa ike yi now ka duba tsarinmu wani road map muke da shi wani strategic plan aka da shi a ce nan da shekara goma mun yi tsari matasan da za su haifa ana tsarin a duk shekara za a haifa matasa miliyan kaza wani tsari aka yi wanda suka gama firamare sun kasa tafiya sakandare wani tsari aka wanda suka gama sakandare sun kasa tafiya jami'a wani tsari aka wanda suka gama jami'a ba aikin yi sun fito biladi banda su polytechnic banda su colleges of education wani tsari kai musu Na yadda za ka accommodate na ba a ce kowa sai ka gwamnati ba bashi aikin yi ba amma in ka duba tsari na tattalin arziki na duniya ai dogaro da kai yanzu ake encouraging self reliant ka dogara da kanka hmm. wani tsari muka shigo da Allah ya bamu kasar noma kasar da ko mai ka shuka za ta tashi amma me wanda tsari aka ga su kansu manoman da suke noman ma daga abin takin ma da za a ba babu wanda abu na farko kenan abu na biyu idan ka duba yanzu saboda zaman banza da zaman kashe wando na matasanmu a layuka in ka je da safe yanzu aka ga matasa a zazzaune ana ta hira daga waccan inuwa zuwa wannan inuwa wannan yasa idan aka zo musu da tsatsauran ra'ayi a guje za a sai ra'ayinsu hmm, ta ma maganar da muke musafa shine ah, matasan nan su suke jerin gwano ake yawo da su na kamfe a dafe madafin iko kuma demokaradiyyar nan an ce ana yin ta ne saboda an zaɓi mutumin da zai wakilci ko ya shugabance ni a wani mataki na gwamnati kuma ya min abin da nake so ya aka yi su kwalliya ba ta biya musu kuɗin sabulu ne me na yi zai saka domin su yan siyasan ba su sa Allah a kansu a zuciya kullum su suke su amfani da wannan matasan kalilan ne da ba mu jama'u ba kalila ne daga matasa ai 'yan eh, siyasa suke da kishin matasa suke su tallafa matasa amma majority da 'yan siyasa akwai wani dan matashi da muke hira mun yi wani aiki wani a 2007 wani bita da muka yi targeting din matasa marasa aikin da ake amfani da su irin wannan wani daga cinsu yake gaya mana ce akwai dan eh, majalisar ba zan faɗi karamin hukuma da aka ba su kujerar maka sai ya zo ike ce matashin kai me za ka je kai a aiki hajji in ka tafi wa zai mana kamfen suwa za su dafe mana baya suwa za ice a nan sai kamar wani hijabi iyaye mu ci oh, ashe mu nan da aikin mu kawai mu sadaukar da rayukanmu da sauransu an kashe muku zo ku ba da buhun shinkafa biyu da dubu biyar ba mu ƙara ganin ku ba ice daga ranar ice ya bar haka wannan banga da sauransu hmm. saboda haka a kulliyomi matasan kiran da muke musu shine idan dan siyasa izo ya kama ka kayan aiki adana da wukake da kayan shashaye ce ka je ka abin nan ka gaya ka tambaye shi ya kawo kaninsa ko kanin matarsa ko dan uwansa ko ku zo ku shiga ku je ku ko ɗansa na cikinsa ku je ku yi da shi wannan matasa alhamdulillah matasa sun fara dawowa domin irin kamfen da muke da ja hankali in ka duk wannan zaɓe na 2015 da aka matasa irin yadda ake amfani da su ya ragu da kashe kusan 75 in ka duba kyasa-kyasai da aka samu na amfani da matasa da can da nan ƙananan ƙananan abubuwa ne ba kamar da ba da za ka ga matasa nan an kawo kuma abun bakin ciki idan an kawo matasa nan a yayi a lokacin zaɓe za ka ga cewa wanda aka yi wa lahani su ne victims su ne perpetrators wanda aka aka yi ya sun sanan wasu kafa daya wani ido daya wani hannu daya da sauransu so matasan muke kira gare su da su tashi su bude idon su gane cewa rayuwarsu ta ta'allaka ga kansu da irin tsarin da suke kansu kan wani ya amfani da su ya bata rayuwarsu ya sa su a cikin wani yanayi kuma demokradiyyar nan duk mutumin da za ku mara baya ku zauna da shi ku yi jina me wanne ajanda ake da shi don taimaka rayuwar matasa wani tsari ya zo da shi to um, kafin na koma ga captain na ga kaman barista tana so su ce wani abu wannan maganar matasan da aka yi ne sai ya tuna min wani wani abin da ya bani mamaki da naje zan yi zabe hmm. dan ni ni ina I'm a very curious person ina da duk inda na je ina da lura kuma ina sai na kalli guri na yi dan binciken da zan iya yi to da na je ni a wurin mazaɓata gaskiya ni kafin ma zan iya cewa tun da na je na verification na tafi wanda na gani da tijai ba su kai su 20 ba mm. duk gurin gabaki ɗaya ma duk gurin gabaki ɗaya mata mun kai mun fi mu ɗari uku a gurin mm. amma duk gurin gabaki ɗaya matasa ne to haka sai na je irin ina ta tambaya sai nake tambayar wani sai nake ce mishi kun zo za ku yi abin nan kun zo za ku yi zaɓe mu dai abin nan ina fata kuna yin addu'ar canjin alheri sai ya ce mana a ah, ai mu ai ni kawai ni zaɓe zan ce to wa za ka zaɓa wallahi mu canji za mu zaɓa zan ce to canji za ku zaɓa zan ce me isa za ku zaɓi canji menene reason tun ku akwai wani dalili dalili a'a za su za a yi karatu kyauta ne ko kuma a a'a a'a ni dai jiya a rediyo na ji da yan apc suna kamfen an ce idan sun ci za a dinga bawa matasa dubu biyar biyar a wata wanda ba shi da aikin yi sai na ce da gaske sai ya ce eh sai nake tambaya sai aka ce eh sun faɗa ka a kamfen sai na ce to amma kuwa this is very good sai ne notin in shi down na ce wannan abu ne wanda yake muhimmi ni sai yanda kowa yana da yanda yake ɗaukan abin amma ni da ya faɗa sai abin sai ban ɗauke shi da wasa ba because really shi akan kansa kuma na tabbata inda zan bi gurin fiye da rabin gurin za su faɗa min dalilin da yasa suka yi zaɓe kenan kuma in har akwai abin da za su zaɓa ga abin da za su zaɓa ga dalilin da ya saka za su zaɓa to ni kuma ni a nawa tunani sai nake sai na ce to in har aka ne za ku zai sa ku zaɓa Allah isa kan wannan dubu biyar din da za a baku Allah isa sama muku abin yin da za ku dinga samun dubu hamsin duk wata za ku za a yi ba wannan dai kawai is just a uh, by the way example da nai. da kuma irin expectation ɗin da mutane suke da shi mutane yanzu mutane yanzu mutane kowa ya gaji kuma ana son a ga an samu canjin canjin amma canjin da ake expecting za a samu ake gani ake nema kai a gani ba wani abu ba mm. saboda abin ya bani mamaki sosai yadda ya faɗa kuma ban ba ni ban ma sani ba duk yadda nake jin abubuwa ban ma sani ba sai a bakin shi na ji mm. um, za mu koma ga kaftin abdullahi marabus shugaban kasa da aka rantsar da shi sai ce ya ba da umarni a canza matsugunin abin da kuke cewa command and control center ta koma birnin maiduguri inda nan ne fiye da shekara biyar yanzu ake fuskantar kalubalen tsaro da ya na kowane bangare a najeriya nan makon nan da ya wuce sai muka ji cewa jiya ne ma nake karantawa chief of army staff ko chief of defense staff ne na manta dai yana cewa intelligence abin da suke cewa bayanan sirri irin nasu ya nuna musu cewa mutane tsagerin na niger delta sun ce za su koma creeks za su dawo da tarzomarsu yayin da gwamnati matakin gwamnati na ganin cewa lardin arewa maso gabas shine yanzu ya fi shan wahala ta fuskar kalubalen tsaro to gashi kuma bayanan da suke fitowa daga bakin da baya karya domin chief of defense staff ne su ne masu kula da tsaron kasar wai kana ganin matakin da shugaban kasa ya dauka na ba da wancan umarni gaba ɗaya kowa da kowa ya koma eh, dakarun tsaron nan shugabannin su koma birnin maiduguri na aga cewa arewa maso gabas ta zauna lafiya kamar yadda take da ya dace musamman ta la'akari da wannan bayanan da ake samu na cewa na baya baya cewa yan Niger Delta su masu motso kamar yadda shi shugaban kasa ya ba da umarni cewar eh, jami'an soji baki ɗaya ko manya-manyan gaba ɗaya su koma maiduguri wannan lallai hikima ce mai girman gaske na farko a watakila a lokacin da suke abuja cikin kusa da iyalansu gidajensu offices ɗinsu da suke jin daɗi a lokacin ga kuma wasu damammaki da ake ta samu na sama ɗin misali an ware miliyan kaza an ware billions kaza an yi kaza an yi kaza an ware saboda su aje a yi wannan yaƙi din to kaga idan mutum yana zaune a gidansa kuma yana samun irin wa'annan abubuwan hakikanin gaskiya ta yi ba zai dauki abin da muhimmanci ba amma idan aka tura shi asalin inda abin yake faruwa ya je zauna to gaskiya akwai canjin yanayi direct from washington Haka, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan wanda za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne, rabaran Juma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano, wanda zai gabatar mana da kashi na biyu na jawabinsa. da kuma Amira Raba'atu Sufyan Ahmad shugabar kungiyar Musulunci ta tallafa ma marayu da sauran marasa galihu da ke garin Kaduna. Ga rabaran ɗan Juma Adamu. Kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin Fulani da waɗansu kabilu a cikin arewacin Najeriya. Kiran da zan yi a gare su idan an ɓata Fulani bari su ɗauki mataki na hukuma. Idan waɗannan ƙabila an ɓata musu ba za su ɗauki mataki na hukuma mu sani dukan mu halitta ce ta Allah Allah ya halicce mu yana ƙaunar mu yana son mu kuma ya yi mu sai yadda ko mu zauna a Najeriya a Najeriya ma arewa to idan Allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin Najeriya ta yaya wani mutum zai zo ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba kaga kamar yana yaƙi da shirin Allah kenan Allah ya ajiye mu a Najeriya a Najeriya ma a arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin a taura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu. Kirista da musulmi da sauran kabilai fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi shi gaskiyarsa su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balance ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga ƙasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga ƙasarmu najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwarai shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa a kan shi shugaban ƙasarmu mu sani allah ne ya bashi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da allah baya son sa da shugabancin najeriya nan sai mutuna sau nawa ne ma kuma allah da ya ba lokacin ba ne bai bashi ba mun yi damuwa cewa za a zubar da jini a zaɓe za a yi ne sai gashi Allah cikin ikonsa an gama zaɓe lafiya an yi rantsarwa lafiya da yake lokacin na Allah ne to bari mu taimaki shugabanninmu na mu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya musulmi kirista da ma wanda ba shi da wani addini sai na gargajiya a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su na fata ubangiji allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda ɗan juma'a da mu ekuwa bishara wasu lambuwan kano na gode ita kuwa hajiya rabu atu sufiyan ahmad ta ce ya kamata duk wani musulmi ya ci gaba da amfani da darussan watan ramadan masu jaddada zaman lafiya tsakanin al'umma abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum Allah tabaraka ta'ala ya ce nan umumin halittu ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka ta'ala ke dan mu san junan junanmu dan bayan rabe ya san inyamuri inyamuri ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga yan uwa musulmi watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron Allah yana ya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yanda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda yayi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yake inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halittu shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta baraka Wata Ala. ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunani. shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya Shi ne wanda yake kokarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai ɗan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a zance wannan magana akwai rakai da asidu a tare da ita da kunnensa kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wa ta'ala ya Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin mu The Voice of America. Da jawabai daga tawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.